sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya, mun fara gabatar muku da shirin Najeriya na kera jiragen sama a cikin gida, wanda tuni yakan kama a ƙarƙashin hukumar Naseni. da haɗin gwiwar kamfanin dalian da ke ƙasar belgium mun kawo muku tattaunawar da muka yi da shugaban hukumar farfesa muhammad sani haruna da kuma tsohon shugaban matuƙa jiragen saman najeriya mr isaac balami yau za mu ɗora da za ku ji irin ci gaban da aka samu wajen wannan aiki a ci gaban tattaunawar da muhammad sani abubakar ya yi da farfesa haruna a tabbas duk mai sauraro zai yi kwaɗayin abin alfa'ari ne najeriya ta samar da wani abu kamar jirgin nata a matsayinka na shugaban wannan hukuma ka shiga jirgin na an tuka ka ka gani to zan ce abu ɗaya da na fara yi lokacin da na zaga duniya ina neman wane ne zai mana guduma zai yarda ya koya mana wannan aikin abin da na fara koya a ƙananan jiragen wanda suke helicopter mai saukan angulu shine nima in koyi yadda zan tuka saboda wannan bincike da kera wannan abun yana ɗaya daga cikin aikin da na koya ni kaina saboda haka lallai wannan jirgi na tashi ciki na ta da shi saukar da shi kafin zaɓi mutanen da za su iya yin wannan aikin nima sanda san da na je a bani wasu ne wasu kwasa-kwasai game da shi har da karamin jirgi irin wannan mai fasinja uku hudu helicopter lalle na je na koyi yadda zan tuka shi aka bani lasin in yin sa hakan nan ranka daɗe a duk inda aka yi maganan ci gaba ko nasara ba a rasa maganan kalubale yayin da kuke waɗannan abu a ƙoƙarin ƙera jirgi har aka kai ga wannan nasara wasu abubuwa ne za ka ce ƙalubalen da suka ɗan sha muku gaba ya zuwa yanzu to ƙalubalen da muka samu tun farko da najeriya ta wuce haka tun farko tun shekara eh, eh, kamar da na ce 2013 muka yi yarjejeniya da 'yan uwanmu wato wa'anda cibiyansu an kafa shi ne irin tamu a wurinsu muka gani najeriya ta yi kofi aka zo aka kafa irin wannan cibiyan a nan 'yan indonesiya sun buƙaci su koyar mana da komi da komi a wannan lokacin kata kudin da za ba mutane na jirgi su je can su zauna su koya a kyauta ba mu da shi sai lokacin da shugaba buhari ya zo shi ne eh, ya sa ido yana taimakawa kalubale da muka ci musamman an ta jujjuya mu a kai mu nan da a tsarin dokanmu muna karkashin shugaba buhari ne muna kai tsaye eh, mm. a tsarinmu a dokanmu muna karkashin shugaba ne amma shekara da shekaru sai aka tora mu karkashin ministry ma'aikatan kimiyya da fasaha ta najeriya a dokanmu ana so ne wuri da za ta yi aiki ga dangadan ta haɗa kai da kamfanoni masu zaman kansu na 'yan kasuwa ba al'amura ta aikin gwamnati yau a ce wannan gobe a ce wannan ba lallai wannan ya dakushe ci gaba da za a yi don abin da za a yi na kwana guda sai a shekara biyu uku ma ba a yi ba abu kaɗan da za a yi rana guda an gama sai a yi watanni saboda yanayin da ma'aikatan gwamnati ke aiki dawowa mu ƙarƙashin buharin nan shi yasa aka fara duba wani al'amari za a yi ake mana guduma ake ba mu duk abin da muka tambaya don mu samu cin gaba to kaji to a ƙarshe ranka daɗe wani kira za ka yi da al'umma da 'yan kasuwa da gwamnatin gaba ɗaya na wannan yunkuri da kuka yi tabbas a gudu tare a tsira tare ya zamanto da cikin lokaci kankani najeriya ta zama abin kwatance a tsaranta afirka ba da duniya baki abin da zan ce shine mun yi wasu abubuwa da yawa muka kasance mu ne na farko da suka yi shi a ƙasar nan game da al'amura ta sufuri na farko abin da muka fara yi mun fara yin mashin wanda komi da komi a ƙasar nan aka samar da shi motorcycle kenan muka zo muka yi tricycle wato keke na pep muka yi irin tamu irin namu keke na pep da muka kera yanzu innocent motor yana yin su ma ƙasar nan kuma gwamnatin tarayya tana da kashi 30 cikin 100 na abin da aka samu a ciki kiranmu ne daga nan ne muka wuce kan jirgi abin da yake akwai ya kamata duk abin da ake bukata a tambayi 'yan ƙasa su yi shi a amince da su a ba su haɗin kai a yi haƙuri haka wasu ƙasashe suka yi suka kulle ƙofansu sai kayi naka lallai ana neman haɗin kai da ƙasashen waje amma tilas ne idan ba haka muka bi ba za mu zamantowa ne za mu kasance ne masu shigo da kayayyaki waje ba mu amfani da namu abin da ya faru game da irin wannan cuta na covid-19 da ya shafi duniya kowa ya ga halin da yake ciki kuma 'yan najeriya duk inda muka ji a duniya za a ga mun kware amma mu yi abin da muka kware a kai ƙasa ta ci amfaninsa ya gagara saboda rashin shugabanci na gari dole ne shugabanni ne za su jagoranci wannan al'amura su goya mishi baya su so kayan kasansu kafin a samu cin gaba ta bakin farfesa muhammad sani haruna kenan shugaban hukumar naseni da ke aikin samarwa najeriya jiragen sama masu saukar ungulu daga cikin gida ta koya 'yan najeriya ke kallon wannan ci gaba ga abin da wasu daga cikinsu suka shaida wa muhammad sani abubakar sunana comrade imran nas wanda aka fi sani shugaban talakawa wannan abin alfahari ne duk da duk yadda za ka so abin kuma ka ji daɗi dole sai ka kawo jimami da damuwa da ya kamata a ce ba yanzu ne ake wannan abu tuntuni ya kamata a ce mai nisa wanda tuntuni inda an sa kishi yadda kakanninmu suka dora mataki na ci gaba da haka aka yi da tuni ya kamata a ce har motoci da sauran abubuwa duka ai muna yi a Najeriya to sunana Abbas Aliyu Muhammad alhamdulillah wannan abun alfahari ne kuma abun birgewa ne kuma abun farin ciki ne bari dan kawo tsokaci kaɗan ga wannan kamfani da ake cewa a jakuta a steel company wato kamfanin mulmar karafa na jakuta da a ce an sa kishi tun fil azan da aka kirkiro da wannan kamfanin zuwa yanzu da a duniya ma cikin kasashe wanda muka fi kowa yawan kirkiri a duniya sunana awwal yakubu leko to gaskiya abu ne abin alfahari na zo mun gaskiya na yi matuƙar murna da shi saboda abubuwa daban-daban na farko 'yan najeriya za su samu aikin yi daga wannan sannan ta fuskar tsaro ma ta nan ma za a iya samun ci gaba idan aka yi amfani da abin ta da ya kamata muhammadu fahad gaskiya babu abin da zamu ce sai dai godiya ga ubangiji allah saka da alkhairi kuma wanda suka kirkiri wannan abu allah kara musu ci gaba allah ka ba shugabanninmu karfin gwiwar daure musu gindi akan haka allah ubangiji tabbatar da alkhairi to sunana yakubu salihu musa alhamdulillah wannan abu ne da za mu yi farin ciki da shi sosai eh. saboda a matsayin mu na bakaken najeriya yan afirka kuma waɗanda ake ji da mu a duniya a ce najeriya ta fara kera abu har abin da kai matsayin jirgi mai saukan angulo wannan alhamdulillah muna godiya bayan waɗannan 'yan najeriya yanzu kuma za mu koma wurin mr isaac balami tsohon shugaban matuka jiragen saman najeriya idan na fahimce ka za a iya cewa wannan helicopter da aka fara yi made in nigeria abin amara mata baya ne gaba ɗaya ƙasa saboda kana da yakinin cewa zai inganci ya kamata a mara ma masu wanda suka yi abin baya ko da abin bai yi kyau ba a ba shi goyon baya ko a ba su goyon baya don su sake kimsa abin da suke yi don ta yi kyau wannan shine yadda za a samu a ci gaba idan aka yi la'akari da sanin yadda najeriya rashawa ya mataka za a iya danganta wannan matsala na faduwan jirgi ko jirage a najeriya da rashin yin abin da ya dace a dalilin rashawa a'a ai in kana magana a kan rashin yin abin da ya dace ni zan gaya maka cewa yau nan ai ni na yi shugaban masu tuka jirgin sama a najeriya shekara takwas na kuma yi shugaban masu gyaran jirgin sama a najeriya shekara takwas na san kowace lungu yanzu ko maganan air din ma aini hanga na na gyaran jirgin sama air na suka bani muna gyare-gyare a wurin kuma suna bada goyon baya barin gaya maka harkan jirgin sama ya kamata a gane yadda take wato injiniyan da ya gyaran jirgin sama wannan jirgin da ya faɗi in nan in akwai kuskuren da injiniyan da ya gyara ta shekara goma da ta wuce ya yi za a yi a gani shi sa takardun gyaran jirgin sama ana aje su ne safe a inda ma ko da gobara ta kama wuri bare iya ya kone ba wato ana sata a cikin fireproof safe to wannan doka ce su kuma banda wannan kuma ana sata a wurare biyu uku daban-daban ko a cikin cloud a cikin yanan gizo a ɓoye ta sauran kuma za a ɓoye ta a cikin wurare daban-daban a cikin kuma hard drive so abin shine maganan ita aviation ba magana ne na wasa ba yau nan in aiki ne in saka taya akan jirgin sama in na sa taya in nan zan rubuta sunana da license number nawa na gyaran jiragen sama wanda na san cewa in abu ya faru ko ina ina ne za a ji a kwakulo ne kuma za a hukunta ne shi yasa da mai gyaran jirgin sama da mai tukawa dole su yi abin da ya kamata Shi ne gasken kenan so maganar cin hanci a cikin aviation bai ma taso ba saboda ba ma daman nan masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin farfesa muhammad sani haruna shugaban hukumar naseni da ke aikin samarwa najeriya jiragen sama masu saukar ungulu da mr isaac balami tsohon shugaban matuka jiragen sama a najeriya da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu muhammad sani abubakar da ya hidimar haɗa shirin bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya